This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da dalal FM. kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis goma ga watan Disamba na wannan shekara ta 2015. Ni ne sarfili Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran. To, Sarfilu dan takarar shugaban kasa na Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce ya dage tafiyar shi Isra'ila sai bayan ya zama shugaban Amurka. Hukumomin Switzerland kuma suna cin sun ɗauki matakan tsaro domin sun janci wasu 'yan ta'adda sun shigo musu gari yayin da shugaban Koriya ta Arewa ya ce sun kera wani sabon bam da ya fi dubba mamman nukiliyar da ke akwai a duniyar nan. Kanan labaran kenan aka ji. a cikin shirin namu a yau alhamis ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar kare 'yancin bil'adama haka kuma muna ɗauke da rahoton rahotanni daga jamhuriyar niger sun bayyana cewa hukumomin ƙasar na ƙoƙarin mika wasu 'yan boko haram ga gwamnatin najeriya haka kuma muna ɗauke da shirin sai bango ya tsage na Jummai ali amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da wuni dan takarar shugaban ƙasar amurka na jam'iyyar republican donald trump ya fasa tafiyar da ada aka shirya zai yi zuwa isra'ila inda zai ya ce zai jira tukuna sai ya zama shugaban amurka kana jiya sadu da prime minister na isra'ila benjamin netanyahu a yau ne trump yake ba da sanarwar janye tafiyar tashi a shafinsa na twitter bayan fusatar da 'yan majalisar dokokin kasar ta bani isra'ila suka yi game da kalaman da suka ji yayi na cewa wai zai hana musulmi shigowa amurka idan ya zama shugaban amurka din rahotannin kafofin watsa labarai sun ce a da an shirya cewa ran 28 ga watan nan na disamba ne donald trump zai je ya gana da mr netanyahu a can isra'ila to amma majalisar dokokin isra'ila akalla 37 ko kuma a ce kashi ɗaya cikin uku na dukkan 'yan majalisar dokokin ƙasar su 120 suka rataba hannu akan wata doguwar wasiƙa da suka aika wa shi na tanyahun suna gaya mashi cewa lalle ya soke wannan ziyarar sai idan trump ya janye kalaman shi hukumomin kasar switzerland sun karfafa matakan tsaro a birnin ganeba yayin da suke kara mai da karfi wajen farautar wasu 'yan ta'adda da aka ce sun shigo birnin hukumomin ganeba sun ce suna aiki ne da bayanan da suka samu daga jami'an da ke alaka da harin da aka kai a birnin paris ranar 13 ga watan nuwamba da ya shige yanzu haka an ce an girka ma'aikatan tsaro ɗauke da bindigogi a bakin kofar shiga ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can gane ba yayin da kuma aka warwatsa ƙarin 'yan sanda a wasu masu sintiri a ko'ina cikin birnin mutane 130 aka kashe aka kuma raunata wasu kamar 350 a cikin har-haren da aka kai a sassa daban-daban na birnin paris ran 13 ga watan nuwamba to muna baku labaran duniya daga sashen wasan amurka a washington shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un yana maganganun da ke nuna alamar cewa kamar ƙasar tashi ta kera wani sabon bam ɗin nukiliya mai amfani da iskar gas wanda ake kira hydrogen a yau alhamis ne kamfanin dalincin labarun gwamnatin na ƙasar na kcna yake ruwaito shugaban yana cewa yanzu ƙasar shi fa ta mallaki gagaruman bamaman nukiliya har iri biyu na atomic da kuma wannan da ake cewa nau'in h wanda ya ce za ta iya sakin su domin ta kare martabar kasar kcna ta ce shugaban na koriya ta arewa ya kalamun ne lokacin da yake rangadin wani sansanin soja da ke pyongyang shi da irin wannan bam ɗin na hydrogen an ce ya fi na atomic din karfin gaske saboda irin fasahar da ke kunshi wajen kera shi to sai dai kuma cibiyar dalancin labaran yonhap ta ita makwabciyar koriya ta arewa din wata koriya ta kudu ta ce ita ba wata shaida da ke take da ita wadda ke nuna sai hancin wannan kirarin da shugaban koriya ta arewa yi an cafke ɗaya daga cikin jagabannin kisan kiyashin da aka yi a ƙasar rwanda a shekara ta 1994 a jiya ne a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo aka cafke ladlas na tangwa. a wani tsohon magajin gari da majalisar ɗinkin duniya ta ce shine ummal aba'isin janyo kisan gillar da aka yi wa 'yan ƙabilar tutsu aƙalla dubu ɗari biyu a yankin nakizu tuni dai kotun musamman da aka kafa don shari'ar masu hannu a cikin kisan kiyashin rwanda ta tuhumce su 53 da laifuka biyu da suka hada da kisan kai da kuma taka haƙoƙin bil'adama daman can baya da amurka ta yi tayin ba da goyon bayan dala miliyan biyar ga duk wanda ya taimaka aka kama wannan dan talikin to a ƙarshe prime minister malaysia najib razak yana ci gaba da nuna alama ba fa zai saurari masu yi mishi matsin lamba cewa ya murabus ba saboda hannun da suke zargi yana da shi a cikin wata gagarumar mundahanar da aka aikata a cikin wani kamfanin kula da kudaden jarika na wannan gwamnatin kasar. da yake magana a gaban taron wakilai kamar dubu biyu na jam'iyyar shi ta umno da ta dade tana kan karagar mulki prime minister ya ce shi fa bai aikata wata ta'asa ba gaskiya tana tare da shi saboda haka zai galaba tun cikin watan yulin da ya gabata da ya prime minister din yake ta fuskantar sukar lamiri bayan da aka fasa kwancewa ai an ga zunzurutun kuɗi misalin dala miliyan 700 sun shiga cikin ma'ajiyarsa ta banki kuma kuɗin ya fito ne daga hukumar raya ƙasa ta malaysia nan da ake kira 1mdb najib ya musanta zargin da ake mishi ya ce ai kuɗin wai wata gudunmuwar siyasa ce wani ya aiko mishi daga wata ƙasa da ke can yankin gabas ta tsakiya ta larabawa to amma ya ƙi ya faɗi sunan mutumin da kowane ne ya turo mashi wannan kuɗin najib da ya kori makarabansa da yawa da suka nemi cewa sai ya muraba cikinsu har da mataimakin shugaban ƙasar muhyiddin yasin Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar goma ga watan Disamba ta kowace shekara a matsayin ranar kare 'yancin bil'adama. kan wannan rana ne ma abokin aikina yusuf aliyu harande ya hira da barista bala usman inda ya tambaye shi me ake nufi da wannan rana wato ita wannan rana rana ce wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware saboda ta yi biki na nuna cewa mutane a duniya suna da wata dama wanda ake ba su waɗanda maybe a ce tsarin mulkin ƙasashe ya bayar saboda walwalarsu rana ce aka ware saboda a nuna duniya cewa mutane suna da wannan damar kuma gwamnatoci ya kamata tabbatar musu da wannan damar shine muhimmancin wannan rana a takaice za a ce kenan menene amfanin wannan ranan ga shi dan adam eh amfanin ta da wuce cewa a nanata gwamnatocin duniya cewa mutane suna da wata dama waɗanda ya kamata a tabbatar musu su an ba su a kowane yanayi su samu kansa wannan shine muhimmancin ranar jaddadawa hukumomi na duniya cewa dan adam yana da dama ya kamata a tabbatar masa ita. mai shari'a wani irin damammaki ne wa'innan da ake ta maganganu akan haƙƙin ɗan adam in nan. damarmakin suna da yawa kuma ya danganci ga tsarin mulkin kowace ƙasa amma dai masu muhimmanci da wucewa duka ɗan adam yana damar ya rayu ba ba za a ɗaure shi ba sai da hujja yana damar da zai yawo a duk da ya ga dama a cikin kasarsa kuma zai iya buɗe baki ya magana duk abin da ya ga dama a tsari bisa na doka a tsarin mulkin Najeriya an zayyana su kusan guda takwas na guda goma wato da wasu kaman kaman kaman kowane ɗan adam yana da damar da zai rayu da ransa ba tare da an kashe shi ba akwai dama ta liberty wato mutum yana damar da zai duk abin da ya ga dama ba a ɗaure shi ba ba a kulle shi ba idan ba ya sa wata doka ta gwamnati ba mutum yana damar da zai yawo a duk ƙasarsa daga Kano ka tafi Zaria daga Zaria ka tafi Ibadan daga Ibadan ka tafi wani shan gara ma ka zauna ka sana ka a can sannan za ka iya buɗe baki ka faɗi abin da ka ga dama amma shi ma wanda bai saba doka ba su irin wa'annan suna damakin da muke da su kuma da tsarin mulkin Najeriya ya ajiye mana. Sanyi da rana da iska da sauran su Sanyi da rana da iska da sauran su manya. mu zan ya wuya gurbi Sannu manyan mu zan ya da gurbi Duniya ta yi kyau arziki ya yi. Tun da To madalla, rahotanni daga jamhuriyar Nijar sun bayyana cewa hukumomin kasar na ƙoƙarin mika wasu 'yan Boko Haram ga hukumomin Najeriya bayan da aka shafa lokaci mai tsawo ana tsare da su a gidajen yara daban-daban. ɗaruruwan 'ya'yan boko haram ne aka bayyana cewa hukumomin nijar ke shirin miƙa wa hukumomin ƙasarsu ta asali wato tarayyar najeriya a wani matakin rage cinkoson fursunoni a gidajen yarin nijar tun farkon bazuwar rikicin boko haram daga najeriya zuwa yankin difa da ke kudu maso gabacin nijar jami'an tsaron kasar sun yi nasarar cafke 'ya'yan boko haram da dama waɗanda aka ajiye a gidajen kasan ya mai da kwalo da kutukale saboda haka bayan lura da yadda gidajen yarin da aka ajiye 'ya'yan boko haram suka shiga cikin yanayin cunkoso ya sa kasashen biyu yanke shawarar ta sakeyar waɗanda aka tabbatar da kasancewarsu 'yan asalin najeriya zuwa wannan ƙasa domin ci gaba da zaman wakafi kafin su fuskanci shari'a dama dai najeriya da niger na da hulɗar miƙawa su fursunoni a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso metar bukari abdulnasir jami'i ne a sashen kula da kare hakkin ɗan adam da ke ma'aikatar shari'a ta ƙasar niger idan mutum an kama shi kamar ba sai kan zancen boko haram ba in akwai yarjejeniya ta tsakaninmu da niger da najeriya cewa idan ɗan niger ya yi laifi aka kama shi a najeriya niger tana iya tambaya a bata shi saboda ta kare hakin shi haka kuma najeriya tana da yancin in ɗan ƙasar ta ya yi laihi yake nan nijar a meƙa mata shi amma ai kahin a meƙa yan eh, ba haka muke ɗaukar mutumin mu meƙa sai mun yi bincike mun dandance shi harka in tana hannun alƙalai da sauransu su kaɗai suke iya baka amsar tambaya ina gaskiyar lamari dangane da shirin miƙa waɗannan fursunoni to ya wannan yawansu da sauran fali'insu ina yake tsaye akwai jujin da yake kula da wannan aiki kenan ni ba zan iya baka ba tabbacin bayani ba na iya ce ba in yi hasashe in ce ma gashi ba saboda akwai juji da yake ba ni da yancin in yi magana bisa kan fayil fayilikin wani da yake aiki busan shi wata majiya mai tushe ta tabbatar da cewa tuni kasashen biyu suka tantauna da juna ta hanyar musanyar wasiku a game da shirin mika ɗaruruwan 'ya'yan boko haram daga hannun hukumomin nijar zuwa hannun maikantan najeriya tun barkewar rikicin boko haram a arewa maso gabashin najeriya yankin difa na kasar nijar ke ɗanɗana kuɗa sakamakon yawaitar hare-haren da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan bayan allah cikinsu har da dakarun tsaro haɗe da tilastawa tashin ƙauyuka da dama na kewayen tafkin chadi lamarin da ya sa gwamnatin ta nijar kafa dokar ta ɓaci a yankin na difa sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga jimai ali da shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarin hukumar alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa. A makon jiya mun yi masa tambayar akan cewa shin me yasa ne bayan an faɗa wa alhazai cewa su je filin sauka jiragen sama za su tashi amma kuma sai su je a bar su kara zube su yi wasu su yi kwana fiye da ɗaya wasu har fiye da biyu kuma shin da gaske ne cewa tara hanya da aka yi wa wani yariman saudiya shi ya haddasa turereniyar da aka yi to amma yana cikin ba da amsa lokaci ya ƙure a saboda haka alhaji uba mana zai ci gaba da ba mu ansa sai ka ga mutum don yana da hanyar da zai samu fasfon shi kawai sai dauko fasfon ya airport duk jirgin da ya samu yake su amma in ba haka ba bayan da za a yi jiha in ba kamfanin jirgi ya musu lalata ba bayan na jiha za ta ci kamfanonin su su alazan su su taso su zo filin jirgin sama ba jiri gaskiya in aka samu irin wannan to yawanci laifin kamfanin jirgin sama ne ba na jihohi ba maganan shi wannan yarima eh. gaskiya mutane da yawa na faɗan albarkacin baki su kuma gaskiya a hukumance bai kamata mu ci hakan ne ba saboda ba mu da tabbaci amma kuma kowa ya san idan ko yarima ko sarki a saudi kamar yadda ke fara a yawancin kasashe zai wuce gaskiya a saudi sai an tsaye da kowa sai ya wuce wannan abin ya faru bai faru ba gaskiya hukuma ba ta da wani tabbataccen shaida a hannun da za ce wannan abin ya faru ko bai faru amma kan ana yi a saudiya sannan ko duk mai zuwa saudiya sun suna haka malam uba ka ce za a kafa kwamiti kuma allah ya yarda najeriya tana ciki zuwa aikin hajjin nan ana zuwa ne kowa ɗaya ne me yasa mm. za a keɓe wani daban an kun je ku ba za ku malaman su ba za a ja musu hankali su fahimci haka ba wala haja in dai wannan ne ke gaskiya wannan mutanen <clears throat> dai Allah ya shirye su to bari mu karbi tambaya bari mu je gombe gombe bismillah ku assalamu alaikum wa alaikum salam sunana dauda hashimu kankani ina mako fatan alkhairi bisa wannan shirye-shirye da kuke Allah maka jagora ya mana duka yawa tambayar da nake yi shine a duk shekara a bisa jagorori da ake saka a bisa al'azai wanda yake shekara da shekaru har yanzu abin na ga kasar gyaruwa daga nan za a an sa mutum jagora ya dauki amana zai jagora da har zuwa da dawowansa da an je saudiya sai ka nemi mutum sama da ƙasa sai ka rasa inda yake kuma biyu uku alhazan nan duka sabi ne eh sai ga suwa ta gari da sai dai wani tsoron alhaji ko wani wani ma bai taimake su me yasa haka yake faruwa sai na biyu ci gaba eh ci gaba tambaya na biyu shine kamar ka zo za a daɗe ana shirye-shirye an ce an gama shiri kaf sai a zo da tattebul na masu tafiya saudiya sai mutum an bude ta ya shirya ya tafo sai ya zo har wani ma iya farce ce ya ce ai babu passport sa sai sake dawowa me yasa haka yake faruwa duk shekaran kasa gyara wannan al'amari. To ka gama tambayoyinka? Eh na gama. <laughs> Malam uba gare ka. Hmm, to babban tambayoyin tambayoyin na shi na da zafi. <laughs> Tambayar ka ta farko gaskiya zan ce rashin adalci ke kawo wannan. Da mu hukumar alazai ta kata da hukumar alazai ta jihohi duk albarkacin mahajjata muke ci don mu ma mu je mu aikin hajji ko mu musu aiki. Idan an ce mutum an baka amanar jagoran mutane ka je ka bar mahajjatan nan gaskiya ba ka musu adalci ba ana ga yaran tunanin kuma sai Allah ya tambaye musu amma wannan alhaki gaskiya yana kan jihohi ne saboda idan matafiyi zuwa haji shekarun bayanan da suka shuɗe gaskiya zai zai kula cewa duk lokacin da aka je a amirin haji na ƙasa kamar bana da muka samu national coordinator sarkin kano mai alfarma alhaji mahmud sulusi na biyu sun ɗauki lokaci da dama suna zuwa jihohi kamar alal misali da wannan abin ya faru shi wannan ba Allah wannan sarki ba jihohin da bai je min ba asibitocin da bai je ba da mutanen mu ba su da lafiya ya je ya duba su tare da tawakar hukumar alazai ta kasa da duk wani wanda yake da ruwa da sarki kuma haka shekarun da suka shuɗe kowa ya san mai asama sarki musulmi kowace shekara sai ya je ya shi gidajen na mahajjata suke zaune ya tambaye su ko suna da korafi bai ke damun su me za a gyara haka shi a oba abu lagos aka ba shi wannan alaki yaya ka shi ma haka eh, shehun borno abinda nake son ce shine da ta fannin shugaba eh, min hukumar alazai ta kasa gaskiya manyan nan namu suna kokari amma idan na jiha mutum bai je ba gaskiya hukumar alazai ta kasa ba ta da wani iko saboda in ka kula yawanci mahajjatan nan na jihohi ne saboda haka muna fata su wa'annan masu ruwa da tsaki na jihohi sun ji wannan kuka da wannan ba Allah ya yi da kuma fatan da Allah za su san amana aka ba su da Allah su sake su rike wannan amana dukan alfarmar mahajjatan da muke ci tambaya ta biyu na manta tambaya ta biyu da yi yawa tambaya na biyu shine za a daɗe ana maganar shirye don tashin alhazai har lokacin tashi ya zo shi amma na tan tebul a ce za ka tashi ko jirgi na farko ko jirgi na biyu yanzu misali bana iyali na tana ana kace tana jirgi na biyu an bunna san tebur ta gama jirgin ta zo har kun za ka ji ba daga ciki masu tafiya dole ta dawo to me yasa irin wannan yake faruwa duk shekara an kasa gyara wannan al'amari e kuma ka san ɗazuma ka ce wai sai mutum ya zo a ce ba a ga fasfot din shi ba eh duka yana faruwa haka to malam uba gare ka eh to magana da ɗaya ce ta jihohi ce wa'ansu ba su yi aikin su yadda ya kamata ba ne dan babu dalilin ta ce mutum ya shirya ya fito wai ka ce mar passport din shi a ƙasa wannan ma ai bai ma kamata a ce an wannan magana gaba haka babu bayan na zai tafiya babu wannan passport to yaya za ka ce ya taso in passport shi bai anu ina jin hankalin hukumar alaje da jihohi na shi gaskiya suna da matsaloli da dama su ma saboda eh, aikin haji gaskiya wahala da su <laughs> ba iya mara ba kuma bai ba mara sun a ko kuma ba a karewa Mm. amma dai kamata ya a ce kowa ya yi aiki a ce duk lokacin da magici aka ce taso jirgi ya zo kamata a ce fasfon shi kudin guzurin shi da duk wani abin da ya kamata a bashi yana hannun shi ina fata hukumar lazai da jihohi da suka ji wannan tambayar da allah a tsara ingizawa a zama da sannan a musu abin da ya kamata tunda amana ce aka ba mu. to kano gare ku. suna na fatima muhammad daga kano nigeria. ɗaya daga ɗaya daga cikin wadda take wakiltar ƙungiyar cdtt beneficiary tambaya ta a nan shine game da namijin visa da ake yi a wannan wannan tafiya to kamar yadda aka sani wannan ƙasa mai tsarki an so a tafi da maharaminka to amma a nan sai mu dinga tafiya da namijin biza wato kawai a samo wani namiji shi a matsayin wani ne da zai kawai ana duwaki kenan adabuwa to namijin dija a cikin kirki ake yi na ce to hukuma masu ruwa da tsaki suna sanda da wannan abu da ake yi ko kuma a nan najeriya ne ake yi ko kuma har wasu ƙasashen suna yin irin wannan abu eh. tambaya ta shi a nan shi ne game da tsaikon da ake samu wajen dawowar talatin haka ana jira in kuma a yawa ne da akwai kasashen da suka fi yawa sai ka ga an kwashe su nan da nan ba da wani ɓata lokaci ba to ne ainihin gaskiyar wannan abu da yake faruwa. To ne ina ganin tambayar ki ta biyun nan fa ya ansa don wani ya yi tambaya makamancin wannan. Kin gama tambayar ne? Eh, na gama. To Malam Uba ka ji tambayar ta ta farko ta biyu ka riga ka bada ansa. ba gaskiya ba ne cewa sauran sauran kasashe da suka fi mahajjata suna tashi su koma gida kafin lokaci an na ji wani tambaya ta biyun ce mako eh ta bi ta farkon batun maharan ne eh ina son mata karin bayani akan tambaya ta biyu amma bari in fara akan maharan. abin da nake so ki fahimci baiwar Allah shine doka ce daga kasar Saudi Arabia duk wata ƙasa da take da mahajjata sama da dubu talatin sai ta yi sati uku tana ɗaukar mahajjatanta dalilin su ko shine a lokacin aikin hajji nan duk duniya ne ke ke shiga wannan ƙasar so ma'aikatan su na filin jirgin sama wannan ake kira ban san me ake kiran su a turanci a hausa ba na control tower ana takura su idan ko ba sun samu isasshen bacci da hutawa ba ne zai kawo hatsari kuma wajen dawa abin da nake so a fahimta shine kusan kowa kamar yana ne bayani ta eh ai shi yasa na ce ka ba da ansa hanya ɗaya take bi yawa ta eh. dawo to shine wannan dalilin da yasa kuma gaskiya ita hukumar alazai tana gaya jihohi kuma jihohi na tabbatar suna sanar da mahajjata shine idan ka bar najeriya aikin hajji ka sa a ranka za ka yi aƙalla kwana arba'in saboda irin wannan dalilan to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji wani shirin a halin yanzu kuwa jimai ali daga nan birnin washington dc ke mana fatar alheri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Bankin Duniya dama ana cewa na ɗaka bai san ana ruwa ba. Hakika kalaman da kai na cewa lokaci ya yi da gwamnatin Najeriya za ta cire tallafin mai bai yi wa talakawa daɗi ba domin halin da ake ciki na karancin man fetur ya ma isa ballantana a cire tallafin sako daga awal england geographer kurna kano shi kuma adamu bulkashuwa cewa ya yi hakika matakin da ministan hanya ya ɗauka na cewa za a dawo da karɓar kuɗin hanya ya yi daidai da fatan kuɗaɗen za a yi gyaran hanya ne da su ba wai su shiga wani aljihu ba da ƙarshe ya kamata direbobi su ba da haɗin kai don ta haka ne za a gyara mana hanyoyin da suka lalace a najeriya Yau ne ranar kare hakkin bil'adama a duniya, amma a Afirka ana tauye hakkin bil'adama musamman a yankunan karkara. Ya kamata a rika hukunta masu take hakkin bil'adama domin ya zama darasi ga masu kokarin take hakkin nan gaba. Sako daga Aminu Dan Kaduna a Manawa. Sai kuma sakan Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi, Najeriya wanda ya ce ko shakka babu 'yan gudun hijira suna buƙatar taimako ganin yadda suke cikin mawuyacin hali. Hakika ya kamata a gwamnati da masu hannu da shuni su taimakawa waɗannan bayan Allah domin kuwa duk wanda ya taimaka ma wani Allah zai taimaka masa shi kuma Ali Usman taka lafiya cewa ya shugaba Buhari ka yi watsi da dukkan wata gurgur shawara da bankin duniya zai baka na cirewa talakawan da suka zaɓe ka tallafin mai da bai taka karya karya ba muna Allah wadai da kalaman da ɗan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki Bauchin tarayyar Najeriya sai kuma sakon haɗin gwiwa na abubakar lawal gidan dan maye a jirgaba da haruna sha'aibu dan zomo garba sabiola gashawa wanda suka ce tabbas ya kamata gwamnatin najeriya ki samar da isasshen tsaro kafin ki maida jama'ar da rikicin boko haram ya raba da mahallansu garuruwansu na asali ita ko malama sa'adai ciroma mai turare dumjiya jihar da magaram nijar cewa ta yi salamu alaikum murya amurka hakika yunkurin mayar da ɗaruruwan mayakan boko haram da gwamnatin ƙasa ta nijar take tsare da su zuwa gwamnatin najeriya ya yi daidai da fatan gwamnatin najeriya za ta yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata da ƙarshe sai saƙon aliyu ibrahim sharif gasho yobe wanda ya ce ta hukumomin tsaron najeriya sai ku dage wajen yin cikakken bincike game da yunkurin gwamnatin jamhuriyar niger na dawo da wasu da ake ganin masu laifi ne sama da 500 gida kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. dan takarar shugaban ƙasa Amurka na jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya fasa tafiyar da adaya shirya zai yi zuwa Isra'ila ya ce wai zai jira sai tukuna ya gama zama shugaban Amurka sannan sai ya je ya sadu da Prime Minister Isra'ila din Benjamin Netanyahu. A yau ne Trump ya bada wannan sarar wajen ya tafiyar tashi a sa na Twitter bayan fusatar da 'yan majalisar dokokin ƙasar ta bani Isra'ila suka yi game da kalamansa na cewa zai hana musulmi su shigo Amurka idan ya zama shugaban. da ran 28 ga watan nan na disamba kamata shi donald trump ya je isra'ila to amma yan majalisar isra'ila din suka rubuta shi prime minister tanya wasiƙa suka ce lalle ya soke tafiyar sai idan trump ya je magana shi na hana musulmi shigowa amurka din a switzerland kuma hukumomi sun karfafa matakan tsaro a birnin geneva yayin da suke kara mai da karfi wajen farautar wasu 'yan ta'adda da suka shigo birnin haka kuma mun kawo muku rahoton cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un yana magana cewa kasar shi ta kera wani sabon bam na hydrogen wanda ya fi na atomic girma kuma ya bayyana shirin sanin fasa bam din idan bukatar haka ta yi domin kare mutuncin kasar tasu. su an cafke ɗaya daga cikin jagabannin kisan kiyashin da aka yi a ƙasar da a shekarar 1994 a jiya ne a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo aka cafke ladalas intangwanza wani tsohon magajin gari da majalisar ɗinkin duniya ta ce shi ne umar ya sun janyo kisan gillar da aka yi wa 'yan kabilar tutsi a su dubu a yankin yakizu da ke can ruwan daɗin sannan firaministan malaysia najib razak yana ci gaba da nuna alamar cewa ba fa zai saurari masu matsan lambar cewa ya murabusu ba saboda hannun da ake zargi yana da shi a cikin wata gagarumar mundahana ta kudade da aka ce ya aikata a cikin wani kamfanin kula da kudaden jari an ga zunzurutun dala miliyan 700 ne a cikin akawun ɗin shi na banki aka nemi bayani akan shi ya ce wani ne daga yankin gabas ta tsakiya ya turo mashi wannan kuɗi din a matsayin gudunmuwar siyasa to amma bai fayyace kowa ne ne a kuma shi kuɗin ba saboda haka yan ƙasa ta malaysia suke ta mashi matsin lamba cewa su ya sauka to amma ce shi bai aikata laifi ba kuma ba zai sauka ba saboda haka gaskiya tana ta da shi ma'aikatan sashen hausa nan da da na yanzu daukacinmu mu muna miƙa gaisuwar mu ta ta'aziyya ga iyalan lawar sallau jibiya ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kafa sashen nan na hausa da shi wanda allah ya yi wa rasuwa a yau alhamis a kano kuma har an yi jana'izar shi allah ya ji kanshi ya rahamce shi ya gafarta mishi allah ya sa aljanna makoma allah ya ƙara haƙuri da dangana allah kuma ya sanya ya zukata saboda wannan babban rashi da muka yi masu mu a nan nake cewa sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan ma na yau. Nisar fili hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe.